الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء الصحرة قالوا لفرعون أئنا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم rahmatullahi الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga rahama ce da fadla ce da arzuta mu haɗuwa daidai wannan lokaci a wannan majalisin tafsirin Ramadana na sha takwas da watan Ramadanin hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku insha Allah subhanahu wa ta'ala an riga an san mana cikin suratul shu'ara shi ya darasin mu ya dakata a aya ta 42 haka ne ta 41 ta 40 daidai yawa muka tsaya ta 40 daidai a jiya insha Allah kenan yau za mu tashi daga aya ta 41 a cikin wannan sura mai albarka an riga an ji a darasin jiya yadda aka fara gwagwarmaya tsakanin annabi Musa da la'ananne sinanne fir'auna da jama'a Allah ya aiko annabi Musa da annabi Haruna zuwa ga fir'auna don su kira shi zuwa ga barin zalunci a ɓangare biyu. zaluntar bayan Allah bani Isra'ila da yake bautatar da su da kuma zaluntar Ubangiji Allah na rashin ba shi haƙƙinsa na kaɗaita shi da bauta. Annabi Musa da Haruna sun zo wurin Fir'auna sun yi da saƙon Allah, amma Fir'auna ya bijiri kuma ya gayyaci jama'a ta zuwa ga bijiri ma wannan saƙon na Allah da ta manzannin Allah. mun je da aka tattaka shi fir'auna kansa wai yana tambayarwa ubangijin halittu Andai Musa ya mai bayani da mai hankali mai lura zai gane ya ƙara bijirewa dama gaskiya tana ƙara ma mutakabbiri wanda bai son gaskiya duk sanda aka ƙara sanar shi gaskiya sai ya ƙara mutakabbarci daga nan ma dai a ce shi manzon an aiko ne zuwa ga wasu ba shi ba kuma ya jefe shi da cewa mahaukaci ne annabi musa ya san da shi cewa akwai wata mu'ujiza da wata aya da allah ya bashi ya ce to ya zo da ita in gaskiya ne ya nuna mishi mu'ujiza ta sanda da take komawa maciji da kuma hannu da yake haske yana ɗaukar ido ya ce wannan sihiri ne don haka ma ya sa a tato mai ƙwararrun 'yan sihiri na kowace jiha daga cikin jihohi ne saboda su zo su kafsa da annabi Musa don tsammanin za su wurin jaye shi sai a kunya tashi, a tarwatsa da awatai ta kiran shi manzo ne da abin da Allah ya aiko shi da shi da kuma manuhar da Fir'auna yake hasashe ta cewa yana son ya kore su ne daga kasarsu to an gayyato 'yan sihirin gaba dai amma mutane za su tattaru a ranar wannan taron bukin gargajiya da ake yi a Misra. Shi ne Allah mai girma ce falon ma ja a saharatu. Lokacin da masu sihirin suka zo, ƙwalo sai suka ci, litra'auna ga fir'auna, a inna lana la'ajiran, shin kam an tanadan muna wata jinga da wani sakamako in kunna na hannun galibi in mun kasance mu ne muka yi rinjaye. me Allah da da za a ayyana wadda za a ba mu in mun rinjaye Musa malam yace a inna bi tahdi al hamzatayn wa qari'a bi tafsil al thaniya wa idhad alif bainahuma al wajhayn takarrara ghayra Ƙala qala fir'aun yace na'am lalle kuna da jinga za a ba ku jinga mai yawa wa innakum idhan lamin al-muqarrabin kai ma bancin jinga za a sa ku kusan za a sa ku cikin na kusa da kusa da shugaba za ku zo cikin makusanta minni gare ni in ji fir'auna wa qurbukum ilayya kusancin ku gare ni in ji fir'auna huwa ajrukum shine jingaku na fi wuzara'i sai ku zama cikin ministoci na jami'an wazir minista allazina la yaqdaw am la amrun bidawlimin wadanda ba za a yanke wata shawara ba sai da su to wannan shine jingau faja al-miqat sai lokaci ya zo wa hadara Musa Musa ya halarta wa fir'aunu wa mala'u da fir'auna da jama'a dai wa saharatu da 'yan sihiri ƙwararri da aka gayyato aka tattato su wal jamahiru da gama garin jama'ar gari almafu ta shadu da waɗanda an ka tattara fi ma'azarin wahidin a fage guda lil muqarana bain na mu'jiza wa bain al sahara don a kafa tsakanin mu'jiza annabi Musa da tsakanin sihirin yan sihiri wa bain al sihir wa bain al haqq don a gwabza a kara tsakanin abin da shi gaskiya ne da abin da yake ƙarya ne to ga suna a cikin fage an kewaye an zagaye ɓangaren manya daban na fir'auna da ministoci da 'yan majalisa da sauran mutanen gari da sauran yaƙo bayi ga suna an kewaye قال قال لهم موسى ألقوا ما يلقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون قال لهم موسى النبي موسى اتشمر بعدما قالوا له بنشن سنشمي إما أن تلقيا قولي dai kai za ka wa in ma an na kuna nahnul mulkina ko kuma ya zan mu za mu fara jewawa kamar da zuwa sassul arab ta ne mu zace musu alƙau alƙu ku jewa ma an tun mulkuna abin da za ku jewa fal amru fihi nan umarnin da ya ba su lil izni don izini ba don halatta abin da za su yi na sihiri ba da ta kadimi ilqa'ihim kawai ya musu izini su su fara jewa sandunan tawassulan don neman hanya bihi da shi ila al haqqi zuwa ga bayanar da gaskiya don da ma su ma sun yo yan sandunan su na kauda ido da dabu sun shaha musu zaiba in sun jefa su ga rana sai su kama moci kamar macizai kauda ido ne dabo ne fa alqawhi balahum sai suka jefa yan yaggon su wa isiyahum da yan sandunan su wa qalu suka ce bi izzati fir'auna da girman fir'auna inna lanahnu al-galibuna mu amma surin jayi kash tun daga nan sun kawai don sun jinjinu ga girman da babu girman ƙarya ba da girman Allah ba da girman fir'auna wanda bai da girma fa alqa Musa asahu sai annabi Musa jiya wa sanda Sai fa iya sai ga sandan nan talqafu tana hahhaɗi بحرف إهدى التاعين تا تلقه من الأصل أي تبتلع تنا حرحئي ما يعكون أبن سكا جويا نكو لإدو أي يقلبون هو أبن سكا سويا نصندنا دا يقوي بتمويههم ددبهم ويخيلون حبالهم وإذيهم sai suna kururu ta ma ‘yan kallo waɗannan yaggon nasu da sandunan nasu hayyatun tafa'a annaha hayyatun tafa'a kamar mace zai da suke ta iya duk wanda an yana kallo sai ka kamar mace zai ne da gaske sune ta iya to bayan sun jewa sun ɗauki idanun yan kallo da dago da sihiri to sai annabi Musa ya je wa sanda فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فألقي السحرة sai an ka kada 'yan sihiri sajiyar suna masu jira, tun da adai musa jewa sanda ta yi ta zama katon gwamnati ta buɗe baki duk ta haɗe yan sandu nan gana su da yan yaggon duk ta haɗe kakaf sai waɗanda an ka gayyato jaha wa jaha ƙwararri tatattu sai suka haɗa suka yi sajada kaga tun nan fir'auna ya san ba a ci riba ba ƙalu sai suka ce su waɗanda an ka gayyato jaha wa jaha amanna mun yi imani bi rabbil alamina da ubangijin halittu to dama shi fir'auna bai san ubangijin halittu ba sai an yi mai indikar sai suka ce rabbi musa wa haru ubangijin halittun nan ubangijin annabi musa da ubangijin haruna tuna dama shi can je ya ce wa ma rabbul alamina bai san rabbul alamina ba to rabbul alamin nan ya aka fayyace mishi shi aka yi mai bayani karara shine ubangijin annabi musa da haruna li ilmihim don masaniyar su 'yan sihirin gada an ga gayyato bi anna ma shahaduhu abin da sun ka gani min al na sandan annabi Musa ta haɗa sandunan su kakaf ta laƙume ƴan yaggon su kakaf la ya ta'atta abu ne da bai yiwuwa da sihiri da biyu sun san da ganin wannan mu'jiza ce daga Allah kai sai sai suka yi imani suka haɗa suka yi sajida ga Allah to kaga maimakon a murƙushe annabi Musa annabi Musa ƙara ɗaukaka ɗaya yi maimakon a dahe gaskiya gaskiya ƙara hasbuɗa ɗaya ta yi dama gaskiya ta haifar a take da sai ta ƙara zalawa in ana matso ta ta yi ƙara yi sama wanda ka sai ana shirka wanda ya take shirka yi kwarai ta yi zuwa bisa ga wanda ya take sama sama to a gaskiya in an ka mace da ta yi ƙara ƙarfi قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إن قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أن كنا أول المؤمنين To, Fir'auna ya sa an gaita ‘yan bihiri kowace jiha, an tattaro, an tace ƙwararri, an turo babban birnin tarayya. Ga shi an kafa gaban kowa, ga shi an ji kunya. An taho muƙabala sun ji kunya, sun ci nasara ba. Ga shi waɗanga da an gayyato don su wanke fir'auna sun kunya shi ƙala fir'auna sai fir'auna ce a amantum a a yanzu imani zagui lahu da annabi Musa kabla an azana lakum tun bai muku izini ba ka gani kuma ya shigo wata hmm, wata rigima duk sadda wata gaskiya ta bayyana sai shi wata magana da kaɗan ɗauke hankalin mutane yana ƙoƙarin ɓadda gaskiya to sai sai ya yi musu izini suka imani yanzu imani da shi za ku yi tun bai muku izini ba a amantum shi ma bisa ake ilhamza sai na kwarai da yadda bisa ne a adeta ma'aru qabla an azana lakum qabla an azana lakum kayan in izini ana ni to inda hola kabirukum na gano cewa shi ne babban ku shi babban mallamin ku na sihiri allazi kuma sihira shi ya karanta sheku sihiri fa'allamakum shay'an minhu sai karanta she ku ɗan kaɗan daga ciki ne wa galabakum bi akhara sai rinjaye ku don ya san babba ba ku san shi ba to dama shiri ne shi babban mallamin ku na sihiri ya koya muku karamin sihiri ba ku iya babba ba da an ka taho nan sai kun kai karamin sihiri shi koyi babban sihiri ka ji dai don shi ɗauke hankalin mutane fa huwa shi fir'auna yuridu na nahi bi haza da wannan magana farfa uqulin nas kawar da hankalin mutane a ba a sahara daga biyan waɗanda 'yan sihiri fil imani daga imani in Musa da annabi Musa ba dai su 'yan sihirin sun imani da annabi Musa ba to don kawo su su bi su su ma su imani sai ce oho dama shi babban mallamin ku da sihiri sai koya muku mataki na ɗai sai zama ya ɓoye muku mataki na sama sai zo babban sihiri ya rinjaye ku wa annahu sahiru, shi ne sihiri ne wa alamu minhum bisihir suna nuna annabi Musa ya yi su iya sihiri fa ma ja'a bihi abin da zo da shi na sandakka da tallaku min yan sandunansu da yan yabban su fa laifa da mu'jizatin min Allah shi Fir'auna bai yadda mu'jiza ce daga Allah ba kuma haka yake son ya ɗauke hankalin yan kallo ta su yadda sun mahawafan nasa bancin duk da magana ta turmuje gaskiya sai ya tsoratar da mutane bi kaulihi da cewa dai da sahara ga yan sirrin da suka yi imani fala sawfa ta'lamuna za ku santa ba dai kun yi imani da Musa ba to za ku santa za ku san ma yanalukum abinda zai same ku min ni da gare ni haddadahum ya yi musu barazana ya tsoratar da su mujmalan a kumshe dunkule sun ba fassala sannan ya fayyace menene ya kalihi da za ku santa da kaulihi da cewa dai la uqatta anna aydiyakum zan tattace hannuwanku wa arjulakum da kafafunku min khilafin sabani ay yadda kulli da yumna a kace kowane hannu na dama wa rijlahu yusra da hannun ko da kafa kowane ta hagu a kace hannunka na dama a kace kawa hagu yace haka zai wa yan sihirin nan da sun kai imani da Allah ya musa to kaga duk wanda a dan kallo ya ci haka sai shiga ma kai ne goshi ta kai ne to don shi na yawar da magana bancin na kuma wani usalli bannakum wala usalli bannakum zan gicciye ku ajama'i na gaba ɗai zan sa a gicciye ku a buɗe hannuwa da ƙafafu a guje da kusoshi a gicciye su da wata turin giccen da dinu ƙalu bayan Allah ga da sun ka tuba sun ka ce labai babu damuwa babu damuwa la darara alaina babu damuwa a gare mu ba mu kula ba da wannan bancin dai mun gane Allah in namu ila rabbina wurin ubangijin mu mun kalibu da muke komawa ba da mutuna bayan mutuwan mu da waje wajen kada da kowace fuska mutuwa ta kasance komai daren daɗewa dai bawa zai koma ga Allah daɗa kowace irin mutuwa mutum ya dai inda Allah zai komawa ko raji'u da masu komawa fil ahirati a ma'ana mutuwa guda ta amma hanyoyinta suna da yawa wani ya mutu lahiya lau karkarkar babu ciyen yini babu na kwana kawai ya rasu ko wani kuma ya rasu cikin haɗarin mota wani wuta ta kone shi wani ruwa su canye shi wani wani ciyo eh to mutuwa dai guda amma hanyoyin ta su sun ka yawaita to kuma duk wanda mutuwa ta kasance dai inda Allah za a komawa wannan shine sifar masu imani na gaske fifita lahira da duniya wanda ka fifita duniya bisa ga lahira imanin dai bai gaskanta ba shi mai imanin gaske duk wata matsuwa duk wata takura duk wata azabtarwa duk wata tsangwama ya fifita imani ne bisa ga duniya don haka da ya yadda da duniya ya samu duniya ya huta ya ji daɗi ya hasara imani ne gare kasance a cikin azaba da ukuba da matsuwa da kunci da tsanani ya mutu da imani ne in namu na tsama'u muna fata narju muna kamna ai ya zafira lana rabbuna ubangijin mu ya gafarta mana haɓaya na zunuban da mun kasafta can baya na sihiri da muke yi da an kunna don mun kasance an kunna don mun kasance a walal mu'mini da farkon wanda suka yi imani da annabi Musa ine da shahada ga samun shahada in ma ka kashe mu mun yi shahada in sallaka Allahu ala qatalina in ma Allah ya baka dama akan ka kashe mu to mun yi shahada don haka muna fatan Allah za ta mana zunuban mu don mun zama harkon masu imani in ma Allah ya baka dama akan kashe mu kama za amsa kama wadda قلت نكي إن جمالا يربط التفسير رحمه الله تعالى وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا ولم يذكر لفظ القرآن وأن اللفظ هنا القرآن بأنبت من با أن فرعون شي فرعون تصل لنا يا سام داما على السهرة وأن جماعة تصير إذا كنت ba. ya dai ce zai mutu haka amma qur'ani bai faɗa mana ya samu dama ya yi musu haka ba wa fa'ala bihim ya aikata musu ma haddadahum abin da ya musu barazana da shi da shi wasiyaku tsarin magana bayyana yana bayyana annahu la yastati'u an yaf'ala bihim zalika bai samu damar shi musu haka ba ba zai samu ikon yin haka nan ba ma damu ala imanihim matsawar kafe akan imanin su Allah zai ci gaba da tsare su da fir'auna da haka siyakin magana na nuna fir'auna bai samu nasarar kama su ba har ya gunci hannuwansu da ƙawawansu bale har ya gicciye su a Allah ya kubutar da su daga sharrin fir'auna ya tsallakar da su daga haƙo ne da sarko ne وأوحينا musa موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاضرون ولما جاء الميعاد لوكacin da lokaci ya kama li'ilaki fir'auna na halaka fir'auna lokaci ya riga ya kan kama wanda Allah subhanahu wata'ala ya kaddarta na halaka fir'auna sai Allah ta'ala ya wahayi zuwa ga annabi Musa alaihi salamu daga cikin garin Misra tare da bani Isra'ila cikin dare ya sulale ya ita cikin dare su kama hanya su fita kuma kawo wanda ya waiwaya ci gaba da tahiyar wa auhayna ila Musa Allah ce muka aiko zuwa ga annabi Musa an asri bi ibadi ka tahi da bayina ba'ada sinina aqama bancin shekaru da ya zamna bainahum cikin su ne Musa ya share shekaru a Misra cikin su Fir'auna ya da da'uhum yana kiran su da ayatul lahi da ayoyin Allah ilal haƙƙi zuwa ga tauhidi falan yazidu illa utuwa ba su ƙara kun ba sai kangara kullum wa'azi akai kullum kiran su annai mu zaka yi kashewa su ce fade tsare an asrigi da bani kai tafiyar dare da bayina bani Isra'ila ka tashi da su cikin dare ku dai wa fi qira'atin wata qira'a bi kasarin nuni wa wasl hamza anisri anisri asira ko min sarago wasu da hamza ta asiri. da mai da hamza wasu da mai da hamza asiri hamza tul wasu sai zan ba hamza tul kana ita ba ce anisri mafhumun min sara lugatun fi asara luga ce ta asara ai sir bihim lailan tafi da su cikin dare ilal bahari wajen teku la ilaha illa shami kakku wajen sham albarri inda yake sarari Da ji ikon Allah ga inda hanya take busassa tudu su bi nan Allah ce su bi nan su bi inda teku su bi inda teku ya an ruwaito anna qauma Musa mutanen annabi Musa qalu sun ce li fir'auna ga fir'auna inna lana fi hadhihi al-lailati ida muna da wani idi wani taro da zamu yi cikin wannan dare sun masta aru min hom. sai suka ari kayan kawa na zinari da azurfa bai haza saboda saboda wannan mahari saboda wannan mahari idan babu da yi musulmi shi aro ga kafin korance ma ko a aisha ta ce ma annabi makwabcinka ya dawo daga daga daga daga kaya wani makwabcin annabi ne kafin na sai da kayan tufafi na mata da maza ya ta ya ya ya dauko kaya ta ce inda ka aika wuri ne an so mana bashi har ka samu sai ka ce a bashi bandol biyu sai ke lewa kare ce lewa ba kaga na ashe ba ma musulmi ba har annabi ga shi ya an so ya bashi inda kaya ya halatta haka sai da sai tsakanin musulmi da dai ko Malam abdullahi na gwamnati cikin kifayatul awwani ne wal bai'u ja'izun ma al kuffari wa haka bashara fil buhari ja rajulun bi sha'ihi tawili fabta'a a shadanin rasuli ya halatta cinikayya da kafirai wani mutum dogo ya taho da awaki ya zo wurin annabi sai annabi ya ce kyauta ko sai tsawa aka ta sai sai ce to nawa ga akuya sai annabi ya tsaye da ya tsaye sa aka yanke ta aka yanke ta aka hidda hanjin da aka soyi aka tattasa duk wanda an na a bashi wanda bai a aje mai kafin dai da gani mu'jiza ta don an ja akwai yana yanzu sahaba annabi wa da yake amma hau inda ana an ka cimta musu ana ba su wanda ba su nan ma an ka aje musu haka ta ke na yaran ajiye aji kayyar ba haramun na baka sai a bayan kafi sun ma kharaju sannan suka hita bitilkal amwali da wannan dukiya fille da cikin dare ila janibil bahri wajen gabar teku falamma sami'a fir'aunu lokacin da fir'aunu ya ci da zalika da wannan sai labari ya kawo da auna cewa ai bani isra'ila da annai musa ga can sun gargada gaba ɗai kwansu da gijinsu sun yi hita gaba ɗai sun bar misra jama'a wo sai tara jama'a ce wata bai ahum ya biyu. cikin daga na ana kire mutane gaba ɗaya wawaye da yan area go da yan gaugariya da takwallai da ja'irai don an gargada an da annai musa innakum muttabaquna Allah ce ku je ku dai za a biyo ku daga baya yattabi'ukum fir'aunu fir'aunu zai biyo ku junuduhu da runduna ne fayalja'una ko fayaljuna fayaljuna wara'akum al-bahra bayan kun tsallake gulbi da iko na su za su shigo fa unjikum ko fa unjikum sai in karshe ku ku taki wa ugri qawm su ko in su cikin gulbin nan fa arsala fir'aunu sai fir'aunu ya aika hina ukhbira lokacin da aka bashi labari bi sayrihim da tahiyarsu fil madaina a cikin birane jam'u madina ma'ana jaha jaha jahohi kila an ce kada lahu alfu madina fir'auna abinda Aggarai ƙasa ta tana da jaha dubu wasu na ashara alfa ƙaryatin ƙaramar hukuma dubu goma sha jaha dubu hukuma dubu goma sha biyu hashiri na masu taruwa jami'i na masu haɗa aljesha mayaka ya ce kowace jiha gwamnan ta ya taho shi da mayaka ne a tattaro mayaka gaba ɗaya ka a raga kowa cikin sojojin jihar nan a taho to kaga sojojin jiha dubu da sojojin ƙaramar hukuma dubu goma sha duk za a ga annabi musa da bani isra'ila su ƴan kaɗan kaga an tattara ƙarfi da ƙarfi za a bi su ƙa'ilin yana mai cewa shi fir'auna inna hawala ya kunga waɗannan su musa da jama'a dai la shirzimatun wasu ƴan tsiraru ne ɗa'ifatun wasu ƴan gungun jama'a ne ƴan tsiraru ƙalilu na ƴan kaɗan ila an ce kanu sitta mi'ata alfin su dubu ɗari shidda ne wa sab'ina alfan da dubu shidda wa muqaddamatu jayshuhu shi wa fir'auna go waɗanda ya sa gaba ga mayaƙa ne waɗanda a gaba sabko mai ata alfin mutum dubu ɗari soja dubu ɗari bakwai soja dubu ɗari bakwai waɗanda su kai na na yaƙi kai banda gehen dama banda hagu banda baya banda tsakiya kai ɗai na mayaka da yanzu a yaƙi haka aka yi kamar sifar tsuntsun a sa wasu gaba wasu gaba hihike dama wasu hagu wasu tsakiya kamar ciki wasu baya kamar kunni haka aka yi to na gaba ɗaya mutum dubu ɗari bakwai ba dole shiga su annai Musa ya tsararuwa wa innahum lana laga'izuna kuma muna ba ku sararwa ku ƙananan hukumomi da jihohi mutanen gaho sun fusata mu sun fusata mu fa'iluna ma yujizuna sun aikata abin da ya fusata mu don haka a taho mu yau don kafara wa inna mu la jami'un lalle gaba dai haziruna falke muke duk kaunin mu fadake muke ba mu cikin rafkana mun shirya tsab don mu murƙushe su mu da yake zo da fadakakki muke wa fi qira'atin haziruna masu hattara ne alijin ba azal hali ai mustaqiduna mun riga mun yi tattali mun shirya mun kimtsa lil khuruj don hitalahum don fa innahum haraju su sun fita sun balle min biladina daga cikin garuruwan mu bigairi iznina ba da iznin mu ba cewa da fir'auna ka magana isa isa kamar wani abu to zuru wa zahabu suka tafi amwalina da dukiyar mu da sun ka ara ألا تستعاروا ألا تستعارها ودى فتعرى ليس ألا تستعاروها ها يو يوا ألا تستعاروها ودى فتعرى الحمد لله شو دكاي ريشا ولا جيا شو دكون تعرى دي شو دكون تساتا با بساتا كي باي أرو سون كي هو ألا تستعاروها ودى فتعرى قال تعالى فأخرجناهم جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل قال تعالى الله نجمعك فأخرجناهم من كهدة فرعون الجماعة من مصر دقا مصر liyal haƙo Musa don su cimma Musa wa ƙaumahu da jama'a min jannatin mun kashe ga cikin manya-manyan gonakinsu basati manya-manyan gonaki kanat ala janibai nil wanda suke sassan ƙoraman nil suna da manyan gonaki wa uyunin da an anharin koramu jariya bai gudana fituri a cikin gidajensu minan nili daga ƙoraman nili an jawo hanyar ruwa tana shiga cikin gidajensu daga ƙoraman ne wa nuzin ga taskoki na dukiya a muwalin zahira dukiya bayyananna mina zahabi na zinari wal firza da azurha ne an ka ambace ta kunu, kunuz li annahu lam yu'ta haqq Allah ta'ala min don bai ba da haƙƙin Allah cikin da ba wa maƙamin da majalisa karimin mai kyawu duk majalisansu tsararru waɗanda an ka kawace an ka samu su ƙasaitaccen kaya hasanin lil'amurai majalisa mai kyawu ta shugabanni wani uzura da ministoci ya huffuhu a taba'un wanda su ke kewaye wannan majalisa duk muka yi su da ciki sun ka baggari da kansu sun ka baggari sun ka ce sun ka cimma halaka kazalik kamar dewa da kajji mun hishe su ai ikhrajana kama wa safna hissu wadda mun kai musu kamar wadda ka ji mun sifanta ma wa auratna sai muka gadar da wadannan kaya bani isra'ila ga bani isra'ila ba'a da ijraqi fir'auna bancin mun noki fir'auna wa qaumihi da jama'a ce a cikin ruwa sun zo bakin ce ko annabi Musa da jama'a ce suna gama tsallakewa su ko sun ka shigo suna kai tsakiya dama Allah ya ce annabi Musa ya buji tekun ta bare ta bare ruwa wasu suka yi nan wasu suka yi nan suka ji ƙasa Allah ya buwa san musu da ƙasa ko ko babu kana bi kusa da ruwa ka wuce sun kulle ko sirrin su bai shige ba sai da sun ta tsallake kaf su ko da jama'a ce sun gama shigiya sun kai tsakiya sai Allah ce ruwa su walwale wallahu ala kulli shay'in qadir sai ruwa sun kawo ne sun hagan sai ga fir'auna shi na yawo sama ruwa shi na haf haf yana sai ke la ilaha illallah amma ina ya so ya musulunta cikin ruwan ya so shi kalmar shahara Allah ce al'ana wa kada a saita. yanzu bancin dubban kaurar da kai na sai Allah hana ya da saboda bai ne alheri shi ba fazakar kaifiye da salika sai Allah ya ambaci sifar yadda ya nuke fir'auna cikin ruwa ya halaka shi da jama'a ta faɗa ya ci فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأتبعوهم jama'ar fir'auna sun bi su annabi musa lahiquhum suka cin musu mushriki na daidai lokacin bullowar rana wa qata shuruqi shamsi dab da bullowar rana ma tara al jam'an lokacin da jama'a du suka cinkai juna jama'a annabi musa in sun ka waiwayo suna cinkan jama'a fir'auna jama'a fir'auna ga su can suna cinkan jama'a annabi musa suna takewa ai ra'a kullum minhum al ahara kowannen su ya ga ɗaya qala ashabu musa sai jama'a annai musa sun ka ce inna la mudrakuna gashi nan za a cin muna an yi kusa cin muna yudrikuna jam'u fir'auna ga gayyar nan za ta cin muna wala da na bihi ko ba mu da iko da shi ba mu iya shi ko mutum guda duk an ka ce kan mutum guda sai sun sai sun yi saura ba su kama wani ba su jama'a fir'auna saboda yawan to ga sunan sun yi kusa gare mu Ƙala Musa sai annai Musa ce kalla ina a lan yudri ko na ba su cin muna. Inna ma iya rabbi Ubangiji na yana tare da ni. Ubangiji na yana tare da ni. Saboda Allah tun da zai aiko ya ce inna ni ma'akuma asma'u wa ara. Allah yana tare da ni bi nasarihi da taimako ne. Sai ya hadini Allah zai shiryar da ni ɗariƙan na ja shi hanyar tsira. قال تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأغلقنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن رب ربك لهو العزيز الرحيم قال تعالى الله mai girma yake fa auhayna ila Musa muka aiko zuwa ga annabi Musa ana jirib bi azakal hajar ka bugi teku da sandarka fa darabahu sai annabi Musa ya bugi teku da sanda ta fan falaka sai ta caccage fan shakka sai teku ta ɓaɓɓarke a asharar kan hanya goma sha biyu da adada asbaɗi bani isra'ila daidai dangi na bani isra'ila don yan gida goma sha biyu ne to sai ga hanya goma sha biyu sun nisa fasara kullu siftin sai kowane dangi ya yi maslaka sulukihi hanyar shiga ne kowa sun ka kama hanyar sun ka shiga fakana kullu firqin sai kowace hanya ta kasance ka daudi kamar duci al'azimi babba ga ruwa amma sun dunkule sun daskare kamar duci sai an bi an ka wuce aljabal al-abham duci babba bainahuma masaliku tsakanin duwatsun nan na ruwa ga hanyoyi sanaduha da suka shiga lam yabtalla minha sirjur rakin ko sirdin mahayi dabba bai jike ba wala lidduhu bale kahu ne ko sirri ne bai shiga ba lai kahuni wa azlafna muka kusantar karrabna muka kusantar samma cananka wana ka cananka al'ahari na waɗancan dakaru fir'auna fir'auna wa qaumahu da jama'a din sai Allah ya ƙara matsowa da zai ƙara matsowa da suka shigo hatta salaku masalika wa sai da suka da hanyoyin sai ga su sun bi sun shiga cikin hanyar ruwa wa an ce na Musa muka kubutar da annabi Musa muka tsirtar da shi wa mamma'a da waɗanda suke tare da shi na musulmi ajma'ina gaba ɗaya, bi ikhrajihim min al-bahr muka fitar da su muka tsallakar da su daga teku ala hay'atihi al-mazkura bisa ga sifar teku yadda take da kararra an kukkulle ruwa ثم أغرقنا الآخرين فنمك نتأدى داكارو فرعون وقومه لجماعته al-bahari. da kullewar teku alaihim akan su lamma tamma dukhuluhum bil bahri sadda suka kammala shigewa cikin teku wa khuruju bani isra'il sadda su ko bani isra'ila ya riga ya kankama ya kammala hitabsu minhu daga teku sun tsallake kakaf su ko wadanda sun shigo gaba ɗai ya Allah walwala ruwa sun ka haɗe da auren jama'a ثم أقب تعالى عن القصة sai Allah ya ƙarin sharhi da bayani akan wannan kissa fa ya ce inna fi zalika hakika a cikin wannan al'amari iraki fir'auna lokaci fir'auna wa qaumihi da jama'a dai la'ayatan akwai abin lura ibratan abin lura liman ba Adamu, ga wanda ya taho bayan su gani ga wani ya asu tsoron Allah wa ma kana aktharuhum mu'minina amma mai yawan mutane ba su imani billahi da Allah ay lam yu'min minhum ba wanda ya imani cikin su gairo asiya in ba asiya ba imra'atu fir'auna matar fir'auna ita dai ta yi imani sai muminu ala fir'auna wanda ma da ke mai hizkilu wanda sunan shi na da buƙatar a samu bayani daga Allah subhanahu wata'ala akan sunan ne hizkilu amma ita asiya annabi ya faɗi annabi ya ce sunanta asiya annabi ya kira ta ce asiya matar fir'auna ka nan in ka ce asiya a sunanta gawa ka jiya daga annabi amma hizkilu ma'ana ba a suna sai da dalili Don abin da Qur'ani ya wadi ba a wadin suna ne sai ka da hujja yanzu dai annabi Adam da aka cewa ƙabila da Habila babu hadisin da ke ƙabila, a sunansa da Habila kawai Qur'ani ce ɗayan annabi Adam sai ka tsaya nan ɗayan annabi Adam sunan gagawa ka samo ri ƙabila da Habila maza Allah bai faɗe ba Qur'ani bai faɗe ba to wasan sunansu, su wadda su san sunan su wai zamanin da su san sunan su ya faɗi in Allah bai faɗi ba shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah bai sanar sai ka kisa ba ya ko santa ta ko shi kenan bai ga da sunan sai Allah ya wani don haka irin sunayen na cikin Qur'ani tafsiri a ce ko oh, annabi Musa ta wance to Bilkisu suwa duk ba su da hujja ba su da dalili duk daga bani Isra'ila aka samu don haka Qur'ani ya ce rajulun mu'minun min ali fir'auna wani mutum mumini cikin mutanen fir'auna wanda ya ta kare annabi Musa duk cikin 'yan majalisar fir'auna shi dai an musulmi shi da ya kawo motion na cutar da annabi Musa zai ya kare yace a taqtuluna rajulan ay yaqulu rabbi Allah yanzu mutum don ya ce Allah ubangiji da sai ku kashe shi wa qad ja'akum bil bayinati kuma gashi ya zo muku da hujjoji kun gaza guje su to kaga usulul magana sai ce fa iyyaku kaziba in ƙarya yake yace in ƙarya hukai ba kamar na jiya ko yace fa iyyaku kaziban in ƙarya yake fa alai kazibu ku rabu da shi da ƙarya dai ta ga bai cewa in ya kusa duk an ba ya fara ba shi gaskiya lujin magana ke wa in ya kusa duk an in ko gaskiya ya faɗi kun ba'abal lafi ya idukum ba'abal lafi ya idukum to lalle ko abin da yake alƙawanta muku zai same ku kaga wurin lujin magana sai jingina ƙarya gawa ga annabi Musa ya jingina gaskiya da bayani eh, gare shi ce in ƙarya ya kai ku bar shi da ƙarya ne in gaskiya shi ga zai ce in gaskiya haka wani su ko ba su da gaskiya in gaskiya ko ya kai to duk abin da kuka ji shi na haɗi sai ya cika da su duk mulkin nan da kuka don gudun shekari a yi ta miƙe fir'auna to ta miƙen ba ta yi ba Salon ƙwashin cikin gudu asiya imra'atu fir'auna wani ido, in jimalin mu'minu ali fir'auna ba sallamawa da sunanin ne ma'ana an gane kamar irin azra'ilu babu azra'ilu annabi ya ce azra'ilu ba kullum annabi ta kai malakul maut cikin qur'ani malakul maut da haka sunan azra'ilu ba daga Allah yake ba daga manzon Allah ba ni Isra'ilu kai zo haka ba mai shi kawai sunan mala'ikan mutuwa malakul maut a qur'ani yace kul tawaffakum malakul maut haka annabi ta cikin hadisi fa iza jaa malakul maut in mala'ikan mutuwa ya zo amma duk manyan mutane suka sa shi azra'ilu to wanga sunan na Azra'ilu Allah bai wadai haka ba manzo Allah bai wadai haka ba daga an ka shi bani Isra'ila karkatattu dan haka ba sunana mai tabbaci ba to irin waɗanda duk ba wai kawai shaki faɗin ra'abi ba a dole sai an bi diddiga ina an ka samu sunan wan faɗai wa maryam sai maryam binti namus na musa Allah ji dallat ala izali yusuf wanda ya dalili akan kasan annabi yusuf ta faɗi ga inda ƙasa annabi Yusuf ya suke to shi wannan magana an same abin da ke ɗan ishara zuwa ga wannan a cikin wani hadisi a mustadrak zai dubi da wanda an ka ɗaya shi fiye ciki wa kana min marmarin abin da an ka tubuɗe annabi yusuf ciki ne kusa ga teku daga wani dutse mai walƙiya kamar a ce abin nan kwallon kura haka to iri ne an kai mai akwati da shi an ka tubuɗe shi wa inna rabbaka lalle ubangijin lahu al-azizu shine magwayi don haka kwallade ga Allah babu mai buwaya kuma babu mai iya rinjaya kaga anil Musa da yake gehen Allah yake nabe duk karhin fir'auna da milki ne da kuɗi ne da runduna ce da sojoji ne da komi nashi ya ci nasara ya ima annabi Musa to haka duk wanda ya tsugunna ƙarƙashin inuwa Allah ba ya amma in ka tsuguna a ƙarshen irin wani sai a buge shi a buge ka amma tsaya inda Allah to in ka tsaya inda Allah ba mai shi ba wani kasan ba a yi ba Allah haka in kai da ke Allah ba a yi ba amma in ba Allah kai da ke abu wannan sai tsaye za a gama da kai wa inna rabbaka lahuwal aziz Allah shine mabuwayi fanta kama sai azaba ta ramuwa min al-kafirin daga kafirai bi igraqihim da lokacin su cikin ruwa ar-rahimu Allah ne rahama ne bil mu'minina ga mu'minai bi in ja'ihim saboda ko fa an ja'u ya tsarshe su ne azabul kufar daga azabar kafirai wa fitnatihim da fitnat su ala dinihim akan addinin sai gashi Allah ya amshi kasan Misra ta tabbiya ba annabi Musa da jama'a da bani Isra'ila wadanda jiya su abbayi suka ginan rami suka faran itace suka hashin wuta suka gina suka shara yau ga su su an manya-manyan masu mulki a ƙasar Misra. fir'auna ya mutu da ministoci ne da 'yan majalisa ta gagari nan babu hakimi babu shugaban ƙasa ga ƙoramu nan ga gidaje nan ga ma'aikacin ne nan ga gonaki nan ga bankuna nan waɗanga da abbayi jiya yau da su addu. waɗancan da an suka raga mulki jiya suna karya wanda sun so su karya yau ga su Allah ya karya kan jini واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ثم أعتقى تعالى أن الله من جرمى يا حقا على قصة فرعون أكن قصة فرعون قصة إبراهيم قصة النبي إبراهيم bayan kissar annabi Musa da Fir'auna ta ƙare wacce tana karantar da mu a wannan sura manzanni sun amince da ubangijinsu duk wata barazana ko wani ban tsoro ko wani idon mazuru zai sa su ba abin da suka yi naɗi da saƙon Allah da karantar da bayan Allah tauhidi sannan duk wanda ya ce shi gaba da gaba da su ba zai ci riba ba to sai Allah ya kawo kissa annabi Ibrahim ba ya ce wasu alaihim ka karanta musu ai annasa karanta ma mutane don su ji nishaɗi su yi dariya kamar ga ta nala li ya taqawwa lil mu'minu ala taqwa don mu'mini shi ƙara ta wa yanzuru wa yanzuru kafiru kuma kafiri ya tsorata Liyar ta yartadi'u don su kwatsu an fiske daga fasikanci wal ma'asi da safu karanta musu wata kissa ta annabi Ibrahim don su ƙara imani da ta taqwa don kafire su zama cikin sauna don su kwatsu su ja da baya daga ayyukan fasikanci da sako sun ji ƙarshen fasikai da masu sako a cikin ƙistar annabi Musa da Fir'auna. Na ba'a Ibrahim karanta musu labarin annabi Ibrahim wa yubdalu minhu ana hurhurowa da gare in qala sadda annabi Ibrahim yake ya abihi ga mahaifi ne azara wa qaumihi da jama'a dai ma ta na, ni kuke bauta ma qalu suka ce na abudu asnaman mu muna bauta ma kuma kani sarrahu bil fi'li sun ka bayyana aikin su karar babu boye boye babu karya babu kwana sai mu gumaka na muka bauta hmm. liyadifu alaihi don su yi adafi a kai ne wali yarahu don su gwada mai annahum su ya fa'aluna suna aikata ma ya ataqiduna abin da suke da kudurin annahu sawabun daidai ne dan su a ganin su wannan shi yadda ce fahim su mubtahijuna suna cike da farin ciki bi ibarat da bautar gumakan wa mubtakhiruna suna masu bugun gaba da takama da alfahari fashtamala jawabuhum sai amsa su tattattaru ala jawabi su'ali ibrahim lahum akan amsa tambaya annabi ibrahim a gare su wa ma qasaduhu da kuma abin da suka nuhi min izhar na bayyana ma fi nufusihim abin da a cikin zuciyarsu min libtihaji na jin farin ciki wa libtihari da kuri da takama da bautar gumakan sun ka ce fa na zallu mukan muna dawama na dumu A akifina muna masu lizimta laha ga bautar gumakan ka na muna masu lizimta ala ibarati ha ga bautar shi Allah zunin bautar gumakan ƙala sai annabi ibrahim ya ce hal yasma'unakum shin wai suna jin ku istada'una lokacin da kuke kiran su in tada'una shi in kuka zo gaban gunki ko hagoro ana kun ce ya gunki mura da matsala za ka biya mu shin yana jin ku fa yanfa'unakum ko suna iya amfanuwar ku yan abattu mu'min in kun bauta musu aw zurruna ko suna iya cutar sheku in lam ta'buduhum in ku bauta musu ba to tambayoyin annabi ibrahim kenan gare su bari mu ji amsoshin su قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون آه قالوا baban annabi Ibrahim da jama'a dai kafirai suka ce bal a'a lanuf a fi ibadata ba wani amfani ga bautar ba wani amfani wala da fitar kya kun ba wani cutarsuwa ga barin in mun bauta musu ba wani amfani da suka yi muna kuma in mun bauta musu ba wani cutarsuwa da suka yi muna walakin na abu da sai dai muna bauta musu da annana ba a na don mun cimma uwayenmu da kakanninmu ka zalika ya fa'alu da haka suka yi ta ji hujjar rashin hujja ba mu uwayenmu sun fitin mu suna yin haka hmm? kaga hujja da uwaye da kakanni ɗabi'a ce ta tsuwa a karanta ma sunan manzo Allah ce ga wani annabi yake ita to mutum wanda mun ka tashi haka mun ka cin ma'ana sun mutu kun ka tashi haka mun ka cin ma'ana kazalika yaf'aluna ai misali fi na irin aikin gada hadda muna yi fa inda itilatihim bis safaha sanda sun ka bayyana wawaye na da shi da Ibrahim sai annabi Ibrahim ya ƙara jin nishadi ila dabbi uqulihim zuwa ga ƙara jawo hankulan lima fa'u don abin da ka amfani da yi ga bauta Ya ce to ashe mutanen ga takwalle na wawaye to bari sai ƙara bin wata hanya don ya jawo hankalinsu su bauta ma wanda shi in an bauta mai yana amfanar da wanda ya bauta mai waya burru da ha kuma in ka bauta mai kuma barin bauta ta za ta shiga sheka sai annabi ibrahim ya ce ƙala annabi ibrahim ya ce afara aitum ku bani labari ma kuntum ku afara aitum ko kun san ma kuntum abuduna abin nan da kuka bauta mawa na waɗannan gumaka antum wa hukum ku da uwayenku da kakanninku al-aqdamuna da daddi tun can tale tale al na farko fa fihi lahum a istihza'u a cikin wannan gare su akwai izgili da zikiri aba'ihim al akadami da kama annabi Ibrahim suna izgili da su don sun cancanta yi izgili da su don su da kansu suka bayyana wa su su ba su da hujja illa haka sun ka cimma uwayen su yi yace to kun ga zanga da kuka bauta ku da uwayen ku waɗanda sun ka wuce fa innahum su waɗanda abubuwa da kuke bauta ma alma abu dat aduwwul li dun makiyana na ban son su ban kamnas la abuduhum ban bauta musu illa sai dai lakin sai dai rabbal alamin ubangijin halittu fa inni a'buduhu ni shi ne ka bauta ma kaga wanda sun ka wanda ya tambaya sun ka faɗa mai aƙida su da ibada su ba su tsaya kwana ba to shi ma haka ne to baro baro faɗa musu aƙida sai bai son waɗanda ayon bauta makiya ne na bai son su bai kanna su shi Allah ɗaya ka bauta ma mai bautar gunki bai ji kunya faɗin bautar gunki ya kai ba mai bautar rabbul alimi da jin kunyan faɗin rabbul alimi shi ka bauta ma Allah الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين annabi ibrahim ya ce allazi khalaqani ubangiji na ubangijin halittu wannan da ya halicce ni fa huwa ya hadini shi yake shirye da ni ila dini zuwa ga addini wa ma yuslihu amri da abbo umuri da abin da ke gyara al'amurana wallazi huwa ne, ubangiji wanda shi ka ciyar da ni shi ka ci san waya tsini shi ka shayar da ni Allah shi ka ci da bayi ne shi ka shayar da su wa huwa yud'imu wa la yud'am shi ka ci suwa ba a ci bai gunki ko sai an kawo wani abu an aje gaba gari kai mai rota mai kai ka kawo wani abu ka aje mai ko turare ko wani abinci ko wani ka aje gaba gari wa idza mariltu in ni kamu da rashin lahiya fa huwa yashfini Allah shi ka bani lahiya shi ka warakar da ni abata al-maraba annabi ibrahim sai ya raba rashin lahiya na nafsi ga kai wa in kana al duk da rashin lahiya wa shifa'u da waraka min Allah daga Allah ne ta'ala istimalan dan amfani da usul al'ada ga kyawun ladabi kama qala al-hadru kama wa al-hadru yace wurin huda jirgi fa aradtu an aibaha annabi hadu yake fa aradtu an aibaha sai nan ne an aibanta ta ga sai jingina aibi ga kai ne ba ga Allah ba ma'ana wannan ladabi ne ga Allah wajen mantuwa kaka ce Allah ya manta san kuskure na ba a son haka ba a son kace Allah ya manta sai kace ce na manci ko shedan ya manta san sannan kaka ce wani ashe Allah ya sama rashin lahiya wani ashe baka da lahiya kaka ce ashe Allah ya sama rashin lahiya ba a jingina ma Allah kaga annabi ran da ce in Allah ya sama rashin lahiya ba sai ce in ni rashin lahiya alhali shi ka samu kai rashin lahiya amma bai ce in Allah ya sami amma wurin ciko sai ce Allah shi ka cishe ni shi ka shashe ni shi ya halicce ni shi ka shirya da ni amma wurin rashin lahiya sai ce in ni rashin lahiya Za haka a kula da wannan ladabi ba a ca naman eh, a Allah ya manta sana a shaidan ya mantar ko kuma naman ci ko ka jingina ma kanka ko ka jingina ma Allah ko ka ce an man tabban eh? eh ko ka jingina ma kanka ko ka jingina ma shaytan afwan ko ka jingina ma kanka ko ka jingina ma shaytan ba a jingina ga Allah sannan wajen abin da duk ba abin kware ba kaka jingina ga Allah ce wani ashe Allah ya kawo muku gobara la wani ashe gobara kun ka kai Allah ya sauka wani ashe baka lahiya Allah ya sauka ce wani ashe Allah ya sa ma rashin laya ba shi hakan ba daidai ba bane sai mu sauya magana ko magana suna da iyawa akwai ladabi akwai tarbiyya wa qala sai annabi hadiru yace fa arada rabbuka an yabluga ashaddahuma su kuma wadancan marayun Allah ya nuhi girman su ya kai amma wurin aibi sai ke fa aratu sai min nuha wajen aibi wajen abin da an na kware sai ke fa arada rabbuka kenan abin da an na kware Allah aka jingina ba abin da ba na kware ba ko ka jingina shi ga kanka ko ka jingina shi ga shaitan ko mm-hmm. wallazi yumituni ubangiji wanda shi ka kashe ni summa yuhyini sannan shiraya rana alkiyama wa adafa huna yayi adabi nan bi summa da summa khilafa ma qablahu sabanin wadancan duk da wawo wawo yayi allazi khalaqani fa huwa dafa wallazi huwa yudhimuni wa da wawo wa idza maritu fa dafa wallazi yumituni summa taysa summa bai ke fa yuhyini ba bai ce wa yuhyini ba shine malam kenan khilafa ma qablahu likita al'amri saboda fadin tazara da nisa bayan al'imati wal ihya tsakanin rayuwa da kashewa ya anna al murad biha al ihya fil ahira don ga rayuwar shi nan da lahira tsakanin rayuwar mutum da zuwa lahira akwai tazara don shi yasa summa wallazi ubangijin nan da adama shi nake fatan arju shi nake kamnar ai ya gafira li khati'ati ya gawata nan zunubai na yau madina ranar sakamako ai aljaza aljaza'i ranar sakamako to ni ba annabi ibrahim gashi manzon Allah gashi halilullah gashi Allah ya hore shi da kalimomi duk ya cika wa iziddala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna duk abinda annabi ibrahim Allah ce shi yayi babu wanda bai ba Allah hadi kai ne ba atammahunna wani wuri ce wa ibrahim allazi waffa da Ibrahim wanda ya cika komi na haƙƙin Allah ba abin da ya rage duk abin da Allah ce ai yayi amma dirita suke a ɗama'u ina tsammani annabi Ibrahim duk da haka tsammanin ya yake Allah ga harta amma wai sai wani ƙato gursumumin ƙato ya ce muku wai wanda ya gane ya shiga aljanna wanda ya ga wanda ya gane ma da aljanna ƙato da shi ko tsarki da ya wuri daga annabi Ibrahim ko tsarki da ya wuri daga annabi Ibrahim an fata shi da annabi Ibrahim wai shi shehi na وما رأى ما رأني فهو في الجنة ما رأني فهو في الجنة وانا ده يجليش شنا عزننا تقوم وما رأى ما رأاه كوا شيبو كوا ده جنيك جنيك كاش قالنا جني هلا أبو سهل بيجي عمل بقى أبو لهل بيجي عمل بقى تكني أي هذا هو كشيء مثلا بعدين الله تعالى إن شاء الله أنا غير لوك شيء أيه وتم تاش الدعاء النبي إبراهيم قوبي إن شاء الله شيء قبل الدعاء النبي إبراهيم gobe insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada da ikon aiki da shi kuskure Allah shi ya yi muna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanaka allahumma bihamdik ka ina ba mu tambaya uzuri yar an rubuta tambaya tun shekaran jiya sai in mance shi dan ya mantar da ni ban amsa tambaya ba saboda amsa tambaya ne ga jijjiru mutum na iya barin azumi saboda wata wahala ko saboda bai sahur ba ma'ana kamar in mutum ya sajiyo yana ibarin azumi a zai iya ibarin azumi ya ci gaba da azumi ko ya yi sashi ko wata wahala wadda ana iya azumi tare da ita ai da ma asalin azumi wahala eh, don haka yan wahala bai ta kai gaba iya wata wannan shari'a ta yi izini ya aji amma dai haka ai ai duk wanda haka na azumi na wahala ba ya halatta don wannan tambaya ta biyu ya ce ya samu raka'a guda ta sallar subahil sai ya tashi don ya ranka raka a gudan sai liman ya miƙe zuwa ga ta uku sai bi liman an kai ta uku shi liman ta uku ta gare shi ko ta duka gare to yanzu ya dace ya cika su bayan ne abinda malamai suka ce in ka san ta uku ta liman ya tashi ka bi shi babu sallarka amma in baka sani ba to ɗayan biyu suka ce in dai dun mamun masallaci sun yadda wannan raka'a da liman zai kawo gyara ta ba ƙari da ba to akwai sallar ka in ko duk sun yadda isu eh, ma ƙari da ba gyara ta ba to babu wannan raka'a sai dai ka koma wata raka'a wannan magana suna cikin muktasar halil juz'i na farko inda malam mai lawali ka cewa lam tujzi masbuqan alima bi khamisiyatiha wa hal kaza in lam ya'lam aw in ajma al mamumu ala nabi wujub tawilan to wannan shine bayanin malamai akan wannan matsala wal ilmu inda Allah ta'ala